alƙalin shari'a ku fassara mana kalmar yanci. Kalmar yancin a jimilce yancin kai na nunin kawar da dalilai da nau'insu kan tasirin takurawa ko na daidaitawa tsakanin ababuwa daban-daban ko na jimilla. Samun yancin kai kuma shine ƙin duk wata biyayya ta dangantaka na zaman mallaka matsalamba ko takurawa. Misali idan ana maganar yancin kai ana iya maganar yancin kai na rihi da kuma faɗin albarkacin baki. Me ake nufi da 'yancin siyasa na ƙasa? a ƙasa ga wata daula ko wata zamantakewa tattare yancin kai shine samun yancin kansa musamman a fuskar siyasa Yanzan an kasance ba kan umarnin wata ƙasa ba Yanzan ana da gwamnati na kansa na jagoranci kansa da kansa a bisa misali in muka ɗau Nijar sanarwar samun kasancewar jamhuriya a shekara 1958 da samun yancin kai ranar uku ga watan Agusta 1960 na nuna nuni cewa ƙasar Nijar na da iyawar jagorantar kanta da kanta ba tare da girkin tasirin wata ƙasa ba mafi ƙarfi ko wata ƙasar waje. A zahiri mai hakan ke nufi? Euh, Kalmar 'yancin kai ta fuskar siyasa ne na fayyace muku shi, amma kuma akwai fuskoki da dama da shi 'yancin kan ke nuni. Don ko 'yancin kai na siyasa kaɗai bai isa, sai an samu wasu nau'o'in fuskoki misali 'yancin kai samun makamashin kansa da na tattalin tattalin arziki to amma wakar a ɗau yancin tattalin arziki ta fuskar ƙasar da ke ware da ba ta buƙatar komi a'a amma wace ke da wasu albarkatu da ke baiwa ƙasar damar samun matsayin da take so a fuskar ƙasa da ƙasa yancin makamashi shi kuma shine iyawar da ƙasar ke da na ciyar da kanta da kanta ta ƙyarƙyar sarrafa kayan aiki da kanta wajen amfano kamar da gas man feta da sauransu an gaza an petrol etc